يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي haka Allah cikin kwanse mu na ranar uku ga watan tara shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam inda za mu ɗora karatunmu da muke na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a cikin babu tauba babi na biyu kuma yau za mu tashi akan hadisi na 22 a ƙarƙashin wannan babi an أبي نجيد an karbo daga baban nujayd bidammin nun ana karanta nujait da yi wa nunin ɗin wasalin bamba wa fathil jim jimin ɗin da ke cikin nujayd ita kuma ya mata fataha imran bin husayn bin husayn mai suna imran dan husayn al-khuzai dan kabilar khuza'a radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yake cewa anna imra'atan min juhaina hakika wata mace daga cikin kabilar juhaina أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هبلى من الزنا ta zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tana mai ɗauke da ciki na zina faƙalat ya rasulallah sai ta ce ya manzan Allah asabtu haddan na aikata laifin da ya cancanci tsayar da haddi fa aqimhu alayya ka tsayar min da haddi فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi Muhammad annabin Allah ya kira majibincin al'amarinta faƙala sai ya ce da wannan majibincin al'amarin nata ahsin ilaiha ka kyautata mata fa'iza wada'at idan ta haife ɗan da ke cikinta ni biha ka zo min da ita fa fa'ala sai wannan waliyi nata ya aikata abin da manzo ya umarce shi da yi ya kyautata mata kuma da ta haife abin da ke cikin nata ya zo da ita gurin manzon Allah فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت alaiha siyabuha sai manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabin Allah yayi umarni da a daure mata kayanta da kyau idama duk wani motsi da za ta yi ba za ta yi tsiraici ba in zani ne a daura shi daura wadda ba zai kwance ba in wando ne a yi masa daurin da ba zai zame ba in riga ce a yi mata salon da ba za ta yayi ba thumma amara biha farujimat sannan sai manzan Allah ya umarni da jefe ta aka jefe ta thumma salla alaiha sannan manzan Allah ya mata salla da kansa fa qala lahu umar sai sahabin annabi umar ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam Salli alaiha ya rasulallah wa qad sallah za ka mata ya manzan Allah alhali ta yi zina qala laqad tabat sai manzon Allah ya ce ai ta tuba tabbas haƙiƙa ta tuba tawbatan law qusimat bayna 70 min ahli al-madina tuban da da za a raba shi ga mutum 70 cikin mutanen Madina la da ya yalwace su da kowa ya samu wa hal wajadta afdala shin za ka iya samun wacce ta fi girma mafificiya wanda ya fi min an ja da nafsi halillah irin yadda ta kawo kanta gaba ɗaya su kutum da guda ta miƙa don neman yardar Allah azza wa jalla mai girma da buwai me ya fi wannan tabbacin tuba ta yadda ta rasa ranta don samun yardar Allah rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi shi hadisin shi kadai ko ba sharhi wa'azi ne ka ji fassarar bakin sama kawai ya ishe ka karatu to malamai Allah zai saka musu da alkhairi bar mu koma ga marwaicin hadisi sunansa Imran dan Husain dan Ubay shi sahabin hadisin sunansa Imran mahaifinsa Husain. kakansa obai ga sunaye nan birjik ba sai ka tambaya wani sunan za ka sa wa ɗanka ba ya amfanin mai ta karantuwa kana ji kenan ka ji abin kirkin da suka yi da abin alkhairin da suka shuka ka sa wa ɗanka don fatan ya tashi da irin wannan halayyar alkunyarsa kuma ana cewa da shi abu nujai baban nujai wani daga cikin ta'ada ta larabawa kuma musulunci ya zo ya tabbatar galibi za ka tarar suna da yi wa kawunansa alkunya ko da mutum bai haihu ba za a ce baban wani bisa fata da sa rai kuma wani daga cikin kaddarawa da girmamawa kabilarsa kuma ɗan kabilar kuza'a shi sa al-kuza'i ba na danganta shi zuwa ga kabilarsa ne matsayinsa ko ba komai sahabi ne babba daga cikin manya-manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musulunta a shekarar da aka yi yakin Khaibar wasu kuma malaman suka ce ya daɗe da musulunta wannan sahabi saboda daraja da kima da Allah ya masa ta kai har mala'ikun Allah su ne masa sallama mala'iku kan su ce da shi assalamu alaikum yarda da aminci da wato ainihin halayyarsa da kuma ɗabi'unsa da nagartarsa kamar yadda ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama ya gaya wa sahabbai da suke jami'an manzon Allah in muna gaban ka sai tsoron Allah ya baibaye sai mu ji wato ainihin muna tuna ubangiji muna ganin girmansa muna jin mu cikin halin tsoron Allah amma muka koma cikin iyalanmu aka miƙe kafa aka shanta ke kuma sai ga mu koma ruwa ce ai da za ku rika tabbata irin yadda kuke tabbata a gabana a koda yaushe to da mala'ikun Allah sun rika mika muku hannu kuna musafa to wanda aka ce mala'iku kuma suna zuwa su masa sallama ai gata ta ya dauki hanyar ko na a cikin su yana daga cikin yan gaba gaban da suke kokarin ko sun bar gaban manzo sallallahu alaihi wasallama suna kwatanta kai ma kuma yanzu ka tsayo akan haka ka zai mai tsoron Allah a duk halin da ciki sai ka ga daban da sauran jama'a har yanzu ubangiji na nan akan wannan tsari duk wanda ya bi shi ya rike dokarsa yake tafiya kai tiryan tiryan to al'amuransa zai ga da yana daga cikin malamai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma yasa sahabban annabi Umar halifa na manzo na biyu ɗaya ɗan baiwa ɗin wanda shi ma ba sa hada layi da shedan annabi ya ce duk layin da umar ya sa kafarsa shedan baya sa kafarsa a wannan layi ya san haduwar ba za ta yi kyau da umar da shi to shi din nan da yake da wannan matsayin da kimar da darajar a yana halifa ya gamsu ya nutsu da ya tura wannan sahabi imran dan husain abu nujayd zuwa ga wato ainihin garin basra dan ya zame masa malami ga al'ummar basra ya je ya ilmantar da su ya fahimtar da su addini wanda da ga sahabi irin Umar ya nutsu ya gamsu da ya sa ka wakilci Allah da manzo babu ko shakka ba karamin mutum bane wannan na nuna mana matsayinsa darajarsa da Allah ya masa ya rasu a garin Basra a shekara ta hamsin da biyu da jiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma su tashi a shekara ta hamsin da uku Allah ya ji kansa da rahama sai sharhin hadisin imran dan husayn yake cewa anna imra'atan min juhaina atat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika wata mace daga cikin matan kabilar juhaina mana daya daga cikin 'yan wannan kabila ta zo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wahiya qubla a halin kasancewar da tana ne ciki min zina wanda ta same shi daga zina ba ta halittacciyar hanya ta samu wannan da ba ji bahaushe yake cewa dan gaba da fatiha eh ba riga an yi fatiha ba aka same shi faqalat ya rasulullah sai ta ce ya manzan Allah asabtu haddan na fa aikata laifin da ya cancanci horo da Allah ya tanada a kansa fa aqimhu alayya ka tsayar min da wannan horon a kaina shi ne malamai suke cewa wannan mata da haka ta faru da ita ita ce khawla yar kuwaili al-ghamidiyya hadisin ya shahara da cewar hadisul ghamidiyya to ghamid din ghamidiyya da ake cewa wani yanki ne daga cikin yankin kabilar su ta wato ainihin juhaina juhaina din ita ce babbar kabila a cikin da kuma akwai 'yan sassa-sassa rukuni-rukuni sashi-sashi to ita tana sashin wato ainihin ghamid wanda ake danganta su a ce ghamidiyya to da take cewa asattu haddan fa aqimhu alayya abinda take nufi na aikata abinda za a yi masa horo da Allah ya tanada daga cikin manya-manyan laifukan da ya ayyana abinda da za a yi wa wanda ya su na horo na aiwatar da laifin zina da Allah ya haramta ya kuma tanadi hukunci ga wanda yi wannan laifin to na yi wannan laifin a aiwatar da abin da Allah ya ce a yi a kai a lafazin ruwayar imamu tirmizi yana cewa anna mara'atan min juhaina hakika wata mace daga cikin kabilar juhaina e tarafat ta tarbatarwa da kanta shine na ta tabbatarwa da kanta inda nabi sallallahu alaihi wasallam a gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bizina laifin zina ita da kanta ta tabbatar wa da kanta laifin ta aikata zina a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi ta je ta shaida wa ta yi zina a matsayinsa na jagoran al'ummar musulmi shugaban musulmin duk duniya faƙalat inni hubla sai ta ce da shi ma yanzu haka ina da ciki na zinar da ni to ka kalli wannan lafazin za ga ya sha da lafazin da muka karanta amfanin kawowar in ka ci karo da lafazin ya tabbata kuma ko ka ji wani yana karanto na lafazin kaka ce ba haka lafazin hadisin yake ba eh, da wannan wanda ka karanto kuma akwai wannan tun lafazin kuma imamun nasa'i yake cewa annam ra'atin min juhaina haƙiƙa wata mace daga cikin ƙabilar juhaina atat rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ta zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bakalat sai ta ce inni zanaitu ni na yi zina wa hiya qubla a sanda ta zo take gaya masa ma tana da cikin zina an fahimta kaga wannan lafazin ma ya sha bamban da wanda ya gabata to dai da abinda lafazin suke sanar da mu shine kamar haka ana gaya mana cewa haula yar kuwaili ta zo wajen manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tabbatar masa da cewar ita da kanta ta yi laifin zina Dan kwaɗayin da fatan ta samu tsarki daga wannan ƙazanta da datti na wannan laifi na zina sai ta zo take shaida wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar ya aiwatar da horon da Allah ya ce aiwa irin tare da fatan za ta haɗu da Ubangiji Allah subhanahu wata'ala yana mai yarda da ita saboda yana yarda da bayin da suka tsaftata daga laifukan inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin hakika Allah yana son bayansa masu yawan tuba yana kuma kaunar bayansa masu tsarki gashi ta tuba daga laifinta sai da na san abin ya dame ta ya ishe ta hatta izo ta gaya wa manzo tana so a tsarkake ta daga zunubinta don ta je wa Allah tana mai tsarki tunda yana son bayan da suke da tsarki wanda wannan yana mana nuni ga falalarta da matsayin da Allah ya mata cewar san ta ci gaba da rayuwa a duniya bai da kimar da za ta kasa jurewa a zartar da abin da Allah ya ce a zartar a kanta na taimar ba ta ce ta yadda ta rasa ranta don ta dace da yardar Allah ta je masa tana mai tsarki a kan ta ci gaba da rayuwa tana wato halin jin wannan laifin ina nan tare da ita ya zama horonta sai an je lahira Allah zai tana gudun haka idan azaban lahira gara ta duniya da ba daɗin lahira gara ba daɗin duniya domin wannan mai gushewa ne wancan kuma mai ɗorewa ne sannan wannan gaba da muka karanto ta hadisi tana sanar da mu cewa ko da ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo gurinsa tana mai tabbatar masa da cewa a yanzu haka tana da cikin wannan zinar sai hakan yake sanar da mu cewa ba ta lalatar da cikin da ta samu na zinar ba don gudun kada ya fito a san tana da cikin zina me yasa don kada ta dora laifi a kan laifi don ta gina barna a kan barna saboda yayin aka ce ka riga ka aiwatar da laifin zina magana saba wa Allah ta faru magana an saba masa yawa kana yayin da kuma kake kokarin sai ka dakatar da abin da ya samar wanda shi da ya samar da wannan cikin ya san me yasa ya zaunar da shi ya samar da shi da hikimar da yake nufi na samar da shi lokacin da kake kokarin kuma sai ka yaki wannan abin ka to za ka shiga wani laifin shago. to sai ta bar wannan ciki tare cewar ko a da sun san abin da ake sha ciki ya zubi kuma yanzu ana da shi na gargajiya ba san jojen likita da zarar kika ji alamu ba ma sai na faɗa ba an gane ko saboda haka sai ba ta salon da ake bi na alalatar da cikin ba ta zo take gaya masa cewa yanzu haka ma da ciki tare da shi ko ta zo masa da yadda ko bai ta faɗa ba za a iya fahimci su saɓani abin da yake faruwa da mu a yanzu a yi zina kuma a zo a yi aikin zubar da ciki kuma aka rashin sa'a bayan an zubar da shi ya zama dalilin tafiyar wacce aka zubar wa da ciki ɗabi'ar sabuwa kai ne. duk sanda ka tutsa shi duk sanda ya jawo fadawa wannan duk sanda ka ci gaba duk sanda wancan kuma ya haifar da ku amma in kai da na sani ka koma ga Allah sai sama mamaka saboda haka sai ta wadatu da ta jira abin da Allah zai hukunta a kanta a zartan mata a kan bayan ta yi laifin zina kuma ta laifin lalatar da ciki gaba ta gaba sai hadisin yake cewa fada'a nabiyullah sallallahu alaihi wa sallama waliyaha sai annabin Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kirawo majibincin lamarinta uba ko yaya ko waninsa daga cikin wanda ke tsaye akan al'amarin mace wanda zai iya aurar da ita zai iya mata birki a wasu abubuwa zai iya tsayuwa kan abin da ya shafi cin ko shanta ko wani abin da ya kama da faƙala sai manzo ya ce da wannan na ta, ahsin ilaiha je ka ci gaba da kyautata wannan baiwar Allah fa iza wada'at idan ta haife abin da ke cikinta fa'ati ne biha ka zo min da ita fa fa'ala sai ya aikata abin da manzo ya sa shi wanda yake tabbatar mana cewar haka sahabban annabi da zarar yace hakan kuma za kuma ko kai yanzu ka tsayo akan cewa da zarar aka ce Allah ya ce annabi ya ce hakan za ka to za ka ga da kyau a rayuwa lafazin imamu turmizi yana cewa fa iza wada'at hamlaha idan ta haife cikin nan nata da ta samu ta dalilin zina fa akhbirni ka sanar da ni ta haihu ga nan ba cewa ka zo da ita ko a sanar da ni bayan an sanar da shi dinnan shi zai ce to ga yadda kuma za a in an ce kuma ka zo min da ita to ma'ana sai an taho da ita zuwa a sanar kawai ba zai wadatar ba an fahimta ko to da yiwuwar sai da aka ce sai da aka sanar da shi ba an sanar da shi sannan sai a zo masa da ita Ko kowanne zai iya kasance fa fa'ala sai ya aikata abin da manzo ya ce shi Imam Nawawi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan kyautatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waliyun wannan baiwar Allah qaula yar Khuwailid kyautata wannan da aka ce ya je ya mata mala yace dalilin da yasa sanadi guda biyu ne suka sa manzo ya a kyautata mata dalili na farko jiye mata tsoron yan uwa dangi dangane da abin da ya shafi kada kishi na an wato ainihin jawo musu abin fada kada wato jin cewar an musu da wani tsiraici ko aibi ya sa su cutar da ita kafin lokacin da za a yi mata hajji sau da haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kyautata mata dan tsawatarwa daga yiwuwar a cutar da ita a wanda aka ce a kyautata ai magana a cikin shi bitin ba in ka cutar da shi ai baka kyautata masa sai manzo ce a je a kyautata mata a shi a tsarin addinin musulunci wanda ya laifi ya yi da na sanin abin da yi kyautata masa ake ba muzanta masa ake da wannan dalili da wannan bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam tunda abin da ake gudun ya faru ko ya za a yi a yi gyara ya za a yi a samar da sassauci da kuma wato ainihin saisaita al'amura to yayin da aka ce an shiga kuma cikin cutarwa to sai ka je garin wannan cutarwar kuma ciko ya biyo kama kai da ka cutar da so da haka to wannan shine sanadi na ɗaya na biyu kuma mala yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi yayi umarni da a kyautata mata dan tausaya mata domin ta riga ta tuba wanda ya tuba kyautatawa ta kamace shi ba munanawa ita kanta abin a ji tausayinta ne halin da ta shiga da rana san da ta shiga ta iya zuwa ta ce ta yadda ta rasa ranta yadda fa ka ranka ba sauki ne da shi ta yadda ce ta ranta dan ta sami yadda Allah wannan abin a ji tausayinta to wannan yasa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyautata ba. saboda abin da ke cikin zakatan mutane na halayyar halayyarsu kyamata suke nunawa da janye jiki ga irin wanda ya fada cikin matsalar da ta fada in aka ce wanda ta zina tufi kuma tana rasa kawar hira tana rasa abokin zance tana rasa wanda zai kula ta a cikin dangi da yan uwa makota awaye sai kuma a shiga ɗan da ita maganar ma a ci abinci da ita bai taso ba da abubuwan da suka kama da haka so da haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyautata mata ka ajiyar da ita maganar da za ta bakanta mata da abubuwan da suke kama da haka ya yi hani a kan yiwuwar a cutar da ita domin ya ce a kyautata mata in za a kyautata to ba za a samu cutarwa ba cewar da aka yi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kirayi majibincinta ya umarce shi da ya kyautata mata wannan dalili ne da yake sanar da mu kima da daraja da martaba da matsayin majibincin al'amarin mace a musulunci a tsarin addinin musulunci a bisa koyarwar shari'a ta addinin Allah subhanahu wata'ala majibincin al'amarin mace wani abin ba abin jefarwa ba ba abin wasa da shi ba ne wanda jahiltar wannan yasa a halin da muke ciki yanzu muke fadawa matsaloli birjin ka ce kana son yasa amma ka yadda ku daidaita da ita ku shawarta da ita ta bincire masa saboda a yi da amma ba ka tunanin kuma ran da matsala ta haɗa ka da ita wurin wa za ku dawo ko idan yanzu ta biye maka Ta san yadda aka yi aka yi uban nan ba daɗi ko yana so ko baya so aka yi turan da kuma ta haɗo ku da ita tun da zo mu zauna zo mu saba ne to wancan da yake da kimar a gurinta kafin ka santa ta isa lokacin za ka yi sha'awarta ka kwakwabe mata shi to yanzu kana tunanin za a koma gurinsa isa santa ko kwaya za kana jin da wani suke ganin kimarsa darajarsa fiye da shi ta iya zaftare tasa ta aje da za ka ɗauko mata ta kimarsa kamar wancan zai yi rashin sanin kimar waliyi isa a kusa wannan yake tuna min wani labari da wani makoci na yake ba ce akwai wani bawan Allah da yassa ta zo ta gaya masa ta hanyar mahaifiyarta cewar wane take so a aura mata ce wane ce shi kike zuwa da cikin shi aka sa rana aka aje lokaci wata ya dawo imma daga gonarsa ko daga kasuwarsa sai ya tarar da yarinya tana kuka a gidan me mai samu wanci ta ce wanda za a aura masa nan ne ba ta so ce ayya yarinya kin makara ai ba a nan gidan ba a nan gidan gidan kima ne gidan mutunci ne sai a da kika ambata kina san su haka za ba zan sauya rana ba ba kuma zan sauya shi dan ba ni na ciki kawo shi a to ai shi kenan sai suka haɗa kai da babata da ita sai gidan mai gari an shi ma akwai na gaba da shi bayan da mai gari bai san cinta ba bai san shanta ba bai san suturarta ba makarantarta amma dai saboda jagoranci da Allah ba shi bari a hada shi da shi shi ya maganin abu saboda ta samu abin take so to ko kusan me ya jawo a a a harkata ta tallanta sai ta ga wanda ya ce a ah, ai shi ce masa tallama kike yi kukan samu riban nawa a rana a ah, kaza muke samu ce yanzu ki dana talla duk rana zan ba da wannan riba a ah, to za mu bantar batar ka kuma ta ai ba a da tabbacin so da haka sai ta birki shi wata sai ta mara mata ba ga inda za su samu tas wato saniyar tsatsa a kan kai mai nono aka ja za mai gari mai gari kira shi to ji ta ce an ce mata za ta aurar da yanka ga wanda ba ta so Za ka suka ga ba ba haka abin yake ita ta gaya wa babarta babarta ta shaida min cewar wanda ta ce wani take so ta kira ta na tabbatar da abin da babarta ta faɗa haka ne ta ce eh haka aka yi magana aka sa rana kuma suke so su mai da ni karamin mutum cewar ba shi take so na gaya mata ba zai ba shi ya ka ɗauko yanzu aka zo gurin ka tun da yanzu ta canza yanzu abin da kai ka yi haƙuri sai ai mai sauƙi ne amma duk abin da uba yake waɗa ne ba zan ba mai gari zai yi? sannan idan an ɗaura auren da ita da babarta ba su sun zo gidana ba a sauka lafiya ala kiyaye hanya aka to ai ya da faɗi to auren ya rushe na uwa mai kira ka kuma aka yi auren da wanda ta fara cewa tana so wanda uba ce lalle da shi za shi ba zai zama karamin mutum ba ita tafi gidan miji shi kuma ta sa harka kallon tsirara bukatar ta tabiya shi ba zai haka aka kuma ya auren da wanda ta fara faɗa kuma suka haihu aka ci gaba da iyali lafiya ne za mu faɗa to amma ba kuma yake iya wannan jajircewa kuma daga nan ake barar da girman gidan gaba ɗaya a rushe ana bin wannan tsarin shi kenan gidan shi ya zama ɗan kallo ana da lagonsa to dole sai mun san girman Waliyya a musulunci kuma su ƴaƴa ya kamata su ga cewa uban da ya tsaya da cin shanki suturai da ta iyayen mata da tarbiyyar ki har kika kasan da wani zai sha'awar ki ce yana so to waye wannan da har zaki ce wai ki jefar da wannan saboda shi iyaye fa iyaye ne saboda haka wali iya da girma a musulunci kuma ya kamata mu fahimci haka a ci gaba da kaddara wannan tsari shi sa sai manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na fa shine jagora duk abin da ya shi ai wali ma kowa da kowa ne amma sai ce wannan dinnan yana da rana yana da matsayi mai ko ya ce ka dawo gidan su ci gaba da duk abin da ta kannan zuwa lokacin za ta mata dadi sai ce a kirawo musu zo kana da ta cewa a wannan matsala kai wani ne tsarin addinin musulunci kan wannan matsala ci gaba da kyautata mata kamar yadda kada jin ba daɗin abin da ya faru ya sa ka fasa kyautatawa ci gaba da neman ladan ka da kai wannan yana nuna mana girman al'amarin waliyyi a musulunci sannan bayan haka wannan hadisi a daidai wannan gaba yana sanar da mu cewa bai halatta a tsayar da a kan wacce ta yi zina take da ciki har sai bayan ta haife kubutaccen ɗan da ke cikin da shi bai san hawa bai san sauka bai da komai na laifin a ciki ya aka yi mai isa aka yi bai sani ba wanda ya yi shi ya hukunta samuwarsa shi ya san hikimar da ta sa isa mata shi sau da haka to bai kamata laifin wata ya shafe shi ba wala ta wa ziratun wajira uku wannan hadisin ma tabbata mana da abin da wannan aya ta tabbata shirba a ɗaukar laifin wani a ɗora sannan wannan yana sanar da mu cewar addinin musulunci shi aka tara samunsa aka yi da maganar sanin yancin ɗan adam ba wai a gaya masa ko a koya masa ba kwaikwaya aka yi daga wajensa jin da ya san yancin ɗan tayin da ke cikin mahaifiyarsa tun bai zo duniya ba ce ba za a illa ta shi ba za a shiga rayuwarsa ba da haƙƙi ba ko sabonin wannan musu da koya a gurin in ka zo kana tuce yanci dan adam yanci dan adam wace a ah, wannan ai ba ba sabon abu ne ba wannan da dadde ne manzon ya sanar da mu wannan ka ga wanda yake nuna cewar ashe dan an cewa na dan zina ne to bayan nufin ai mu'amala da shi mummuna ba sau da zo bai muna na masa mu'amala ba tun yana ciki to naka ya zo duniya ko saboda haka to wani na cewar in an ce wani dan ne ba yana nufin shi na yake shi fa su ai mu'amala da shi mara kyau ba a'a wanda hakan muke yanzu za ka tar da shi ya taso duk da tazla aka same shi amma Allah ya danka shi a hannun nagari ya haddace Qur'an ya yi sa na zamani yana da sana'ar yi ya zo neman aure ya ce a ai dan zina ne yanzu duk qur'anin da yake da shi duk da yana da abin yin shi ke na dafin wani ya shafe shi aka gaba mai adalci sai mun kalli wannan muna fahimtar abin da muke a addinanci shine sai ba mu damar mai mu'amala to guda nawa ake da su ga sunan ƴaƴa halattattu amma in ka zauna da shi ba za ga halacci ba me ranar da ya zama halattacin tunda ba za a iya zama da shi na halacci ba ya tafi iri-iri saboda haka wani yakin cewar a'a in an ce cewa dan zina ne ko ta dalilin zina aka same shi to baya nufin a wulakanta baya nufin a yi da shi gaban lafazin hadisin sai manzo ko sahabin hadisin imran yake gaya mana cewar fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi umarni na fashuddat alaiha thiyabuha aka daura mata tufafin ta tsamtsam a jikinta thumma amara biha farujimat sannan ya umarni da a jefe ta thumma salla alaiha sannan ya mata sallah bayan gama jefe ta cewar da i annabi ya yi umarni da ɗaura mata suturarta ya zo a nan da lafazin fashuddat ko to a wani lafazin ya zo da ma'anar fashukat da hakan kaga wannan kakka ɗauka ce kuskuren rubutu ne ka ce ai fashuddat wannan kafin ɗin dalle ba kafin ba ne za ka gyara a'a manzo hakan ta tabbata wasu sun faɗo shi da kat, wasu sun faɗo shi da fashuddat duk kuma ma'ana ɗaya ce an fahimta ko wanda duka gani ya tabbata saboda haka sai aka ɗaura mata suturarta don katta ya tsiraici a lokacin da ake tsaka da jefeta shine amfanin sutura ta zama an ɗaura ta tsantsam a jikinta sannan sai manzo ya umarni da a jefeta shi ne malamai suke cewa a wannan gaba mun ƙaru mun fa'idanta da cewa al'amarin haddi ma'ana horo da Allah ya tanada kan manya-manyan zunubai abu ne da aka wakilta al'amarin zartar da shi da aiwatar da shi a hannun jagoran al'ummar musu imma ya zama sarki imma ya zama gwamna in ma ya zama dakaci in ya zama mai unguwa in ya zama hakimi wanda dai aka ce shi ne tafiyar da ragama al'ummar musulmi ke hannunsa shi yake da alhakin bibiyar abin da ya shafi tsaye da haddi na an yi wani laifi daga manya-manyan laifukan da Allah ta dawa horo da ukuba a kai shi yake umarni da cewar a tsayar akan wanda ya tabbata ya cancanci a tsaye masa da haddi su nace ko wani zai iya kasancewa kagen ke eh, ta tabbata wannan abin da ya kagen za a yi masa haddin ƙage zina ce eh wannan zina ce ya tabbata za a yi haddin zina luwaɗi ne eh, ya tabbata luwaɗin nan ba wata makafa da za a iya fakewa da ita don kore faruwar wannan abu saboda haka hukunci ya tabbata za a aiwata to duk daga cikin irin waɗannan abubuwan a'a kisa ya tabbata cewar shi ma za a kashe shi to jagoran al'ummar musulmi shi yake da alhakin zartar da cewar a yi haka ba kai kawai dan zafin kishin addini ka ce ai Allah cewa an nafsu bin nafs ka ga mai aya ce ku rike mishi ba a haka ka ce abin da tafi a haka sai zama ta ci barkata kai ma sai wani ta haɗo ku yanzu a irin wannan lokacin da muke ciki tsoron Allah ya karanci saɓani za ku samu ɗan kankani sai ya birkice sai kayan ridda to kaga sai labari ya juye in da kake cewa a rike maka kan sa zara magana kama rike za a bai haddi to a tsarin na musulunci da gurin al'umma na ne mai alhakin wani ba kowa da kowa ba gaba da shi yasa duk da waliyinta majibincin al'amarinta shi ne tsaye akan komai nata amma da ta san wannan abu ba fagensa ba ne sai ta ji ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya ce to ga yadda za ko amma sai ce duk da haka waliyin can naki da tasa rawar da zai taka za ki koma gurin sai ci gaba da kyautata miki kamar da musulunci ya tsara kafin kuma tsayar miki da haddi to wannan yake nuna mana cewa tsaye da haddi haƙƙin jagoran al'ummar musulmi ne sannan malamai suke cewa wannan gaba tana sanar da mu cewa bai zama lallai tilas dole idan za a tsayar da a akan wanda daga cikin al'ummar musulmi sai jagoran musulmin ya tsaya a gurin an yi a gaban shi dan cewa fa amara biha farujimat sai umarni da aje a jefe ta kuma ka ja ka jefe ta ba a ce shi ya yi aikin jefar ko kuma ya zuwa tsaya a kan idansa aka jefe ta zai iya zuwa ya gani zai iya cewa aje a yi ba sai ya je ba ya tabbata ya halatta sannan bayan haka malamai suke cewa an so ana iya haƙa rami zuwa daidai wato ainihin ƙugu a sanya ita macen a ciki sai a tura yadda bai zama duk an wato ainihin illata ta da turawa ba kuma ba za ta iya cewa ta kamo ta fito ba dan a aiwatar da jifan a gama ba tare da wato ta yi yanayin da za ta yi tsiraici ko yanayin da wato ani abin zai zaman to yi muni ba kuma malaman suke magana cewa an so a yi haka don karin tabbatar da cewar ko da an ɗaura mata abin da aka daura na sutura zafin jifa da yanayi na fitar rai to ba maki sira in an yi wani yunkurin mata dare ko to amma in tana cikin wannan guri to ba magana a ce ta dare sitar ko ta dare tana rufe a inda ma wani ba zai an fahimta ko to wannan shi abin da malamai suke ƙarin bayani a wannan gaba don haka wannan hadisi a daidai wannan gaba dalili ne akan cewa addinin musulunci ya san da jefe mazinaci hukunci ne tabbatacce a shari'ar addinin musulunci eh za mu zo wajen mu na gaba eh bari mu karasa sannan batun jefe wanda izina ana jefe wanda ya taɓa yin aure ko wacce ta taba yin aure bazawari ko bazawara su ake jefewa saɓanin budurwa ita bulala ce ko kuma saurayi shi bulala ne bulala ɗaya imamun nawawi allah ji gasu da rama yake cewa malamai sun haɗu akan cewa ba a jefe mace sai tana a tsugune ba a baranta a tsaye wanda da yawar cewa hakan suka faɗa sun faɗa don gudun dai har ka tsire shi tun ku an ce a tsugune sai dai in za a yi salon da bayan an zugunar da ita ɗin a ɗaure ƙafar da cinyar yadda ko ta yunkura ba za ta iya miƙewa an fahimta to akwai wanda suke ganin za a iya yin haka amma dangane da abin da ya shafi namiji jumhurin malamai suna kan cewar shi za a jefe shi ne a tsayensa ba sai an wato alin zaunar da shi ba imamu na malik kuma yana ganin cewa shi ma a zaunar da shi wasu su kuma suka ce a bar wa jagoran al'ummar musulmi za ya yi abin da ya fi zama maslaha ko a tsayen ko a zaunar an fahimta ko abin da ya fi zama maslaha a aiwatar wasu suka ce kai maganan ma a daure shi ko a yi haka a saka duk bai taso ba shi manzo a lokacinsa da aka yi ba haka aka yi aka sa ba ba kuma daurewa yi ba ce in ana jifan da zai ruba a guje ya gudu ce na tuba ku tsaya ina da magana aka ce to a saurare shi an gane ko an wannan ce wallahi sai mun kara bayani a wannan lokacin da muke ciki sai kawai zafin jiba ne ku ƙarasa shi muna da 'yan zafin kai to tsari na addinin musulunci yanayin nasa akwai buƙatar ka fahimce shi ka san shi don ka san ka aiwatar da shi ko da akan kanka ne sannan da aka ce kun masalla alaiha sannan sai manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mata sallah sai malamai suka ce to wannan gaba tana sanar da mu cewa mutumin da aka kashe shi ta dalilin tsayar masa da haddi imma wani ya kashe aka kashe shi imma zinai aka jefe shi imma luwaɗi aka tsammar da haddi da dai sauran abubuwan suka tabbata na haddi a tsarin addinin musulunci idan mutum ya mutu a ta dalilin tsaye masa da haƙƙi yana da haƙƙin a yi masa sallar gawa a musulunci an fahimta ko to da an masa horon da ya tsarkake shi shi mai tsarki ne ka daina ganin wancan abin da ina laifi har yanzu ya kifa cewa daga ranka kar ka ganin sa cewa shi fa ba wankakke bane a'a yayi an masa abin da ya wanke wannan abin ka yadda da musulunci wannan abin ike wankewa kai ma dan musulunci ka karɓi wannan wankewa kai aiki da ita da kai yana da haƙƙin a masa sallah saɓanin wanda ya gululi kwange ko kuma wato anin ha'inci ya ciro ko ya ɗauki wani abu daga cikin ganima kafin a raba wannan baya masa sallah dan wato anin tsawatarwa in ma kuma za a sa nemi wasu garau garau su ba ka da kyau da ƙaura su je su yi sauran sallar su haka na wanda ya kashe kansa da kansa shi ko wannan ai shari'a ce ta kashe dokar Allah ce ta kashe ba shi ne ya kashe ba kada ta yi ta kai kanta ita eh, kai kanta don a tsarkake ta eh, ka kallu wannan tsarkin kaka kallu wannan zuwa ta kai kan wannan kai kan ma ai abin nema ne saboda neman yardar Allah so da to wanda aka tsaye masa da haddi ina da haƙƙin a yi masa sallar gawa a ƙara nema masa gafara da wato ainihin jin kai da ubangiji bayan duk an yi wannan faƙala lahu umar sai sahaba annabi umar ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam salli alaiha a wannan lafazin a salli alaiha eh, dan tambaya yanzu ka yi mata sallah ya rasulullah ya manzan Allah wa qad zanat alhali zinatai zina ce maka jefe ta kai fa a jefe bayan ta yi zinan mun jefe ta kuma ai mata sallah an fahimta ko qala laqad tabat tawbatan ya umar ai ta tuba tuban da law usimat baina sab'ina min ahli al-madina da za a karkasa shi kan mutum saba'in cikin mutanen madina la wasi'atuhum da wannan tuban ya ishi kowa da mutum saba'in din nan kowa ya warke wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillah azza wa jalla yake cewa to za ka iya samun wacce ta kai matsayi falala daraja mafi girma irin wacce ta kawo kanta ta yadda ta rasa kan nata ta rasa ranta don Allah saboda haka wannan alama ce ta kyauta ta tuban ta yadda ta kafe sai ta faɗi a yi mata abin da Allah ya ce haka kuma aiwatar mata imam muslim yana wuce na hadisi malamai suke cewa cewar da umar ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallama tusalli alaiha ya rasulallah ko a tusalli alaiha ya rasulallah wa qad yanzu sallah za ka mata ko yanzu kai mata sallah bayan ta yi zina sai malamai suka ce eh umar da ya faɗa haka ba yana faɗa wa manzo haka ba ne don masa masa ko don yana ga ai ta dace da ai mata sallah ba a'a yana yin wannan tambayan ne don neman sanin ya abin yake shi inda shi ne a tasa fahimtar fa ba lalle mata sallah ba an fahimta ko to amma ya abin yake tunda an zo gurin malamin abu kamar yadda ita ma ta ɗauko matsalar ta kawo wajen wanda zai maganta a samu mafita to shi ma yanzu ya ɗauko ta sa matsalar ya kawo gaban yanzu wannan ayar mata sallah ta yi bula sai malaminsa jagoransa sai ce eh ai ta tuba ai wancan abin da aka yi na jefe ta ji ya share wannan abin da kake gani ai yanzu tsarkar baiwa ce yadda za ka sauran tsarkakan bayan sallah to haka ita ma za a an fahimta ko saraka su duk abin da ya shige musu duhu nan take suke kai kokan gurin wanda suka san za su samu su da fito wannan abin da umar ya yi ne dan neman haske da amsar da ta kamata ya fahimta ko dan gaba cewar ba ita ba duk wanda aka yi wa haji yana da haƙƙin a yi masa sallah wannan haddin ya tsaftace shi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ai ta tuba tuban da da za a raba ga mutum 70 cikin mutanen Madina za ta yalwace su wannan bayani ne manzo yake kan ingancin tuban cewa nagartar tuban da ingancin sa ta kai da za a raba shi ga mutum 70 duk za su mu za su ci gajiyar wannan tuban to abu na farko da yake tabbatar mana da haka kafiyar sai ta faɗi ai mata abin da Allah ya ce ai mata ta je kuma ta haihu ta dawo kuma aka aiwatar wanda yake nuna cewa eh lalle tana tsaye akan cewa ai abin da Allah ya ce abin yana damunta da na sanin ina tare da ita sannan malami suke cewa wannan gaba tana sanar da mu cewa idan aka tsayarwa da bawa haddi to wannan haddi da aka gabatar wannan horo da aka yi masa yana zama kankara da shariya daga laifin da iwa Allah so da zai je ga Allah ina mai tsarki yardajje abin yarda saboda ya tsayu akan a aiwatar da abin da Allah ya ce a kansa a nan duniya don ya je wa Allah an zartar da abin da ya ce a kansa wanda ya yi ilimin wannan ya san wannan bayani ba za a zo yanzu ya yi laifin da za a tsaye masa da hajji har wani wai da sunan jarida ya zo ya hira da shi yadda zai ba shi dabara yadda zai kurci ba zai biya masa ba wanda yasa muke kyautata wa bawon Allah nan zato da aka taɓa yanke masa hannu a garin zamfara lokacin da ake magana shari'a shari'a a zamfara ta to kai ban Allah yanzu me ka hannu za ka yi a yanke ce yi eh, a yi masa abin da Allah ya ce Allah ya sa cikin datar to musulmi ya tsayu musamman a irin wannan lokacin da muke ciki yanzu da ake kururuwa ba a isa ba ba za a yi abin da Allah ya ce ba to a sannan kamata musulmi shi da za a yi wace shi ya gamsu a yi masa ayan ya ce shi ya gamsu a duk wani mai cakulkuli ya gama da shi duk wani mai ingizo yadda za a yi aiwa abin bore ko a lalata da hukunci ta kare ne za a yi wa ku aini na yi to ka kyale ne na ruwanka to amma sai zama to galibi ana zuwa a tare da dama za a ce ta gagga wajen kai tafiya shi ma dama da aka ce za a yi haddan aka tabbatar komai ya tabbata gashi ya tabbata ba wani kura ba komai haddan nan ya tabbata sai dai a tsayar da shi to kuma sai ka dana cewa ai sashi na kaza sakin layi shi ma na so sakin layi to Allah ya kiyaye fa'ida malamai suke cewa ko da aka yi maganar jefewa ba faɗi da irin dutsen da aka yi ko? sai suke cewa abin da ke akwai malamai sun haɗu akan cewa bai halatta a jefe wanda ya cancanci jifa a haddi da murguza murguzan duwatsu ba da su ake kada ka ɗauko za ka ɗauko da ƙyar ku ce barin fashe masa kai ba haka ake ne ai addinin musulunci ma ai bai yadda ai wagawa fata-fata ba ko ta kafiri ce to na ga wanda yake musulmi kuma tubabbe wanda ya tuba yake neman tsarki a gurin mahalicci an fahimta ko malamai suka ce ba a ɗauko manya manya duwatsu ba da su ake ba sannan suka ce kuma ba a yi da mutsa-mutsan duwatsu ɗan ƙanƙana ce a ta yadda za ta dai ana yi fiji a jikinsa sai duk muku kumbura shi tukun a ba haka ake ne haka ce da matsakaita ake wanda za su sa a rasar da shi a matsakaicin yanayi ba wato wanda za su yi masa kwatsa-kwatsa kuma sannan su kashe shi nan take da wuri ba ba kuma wanda za su ta wahal da shi wahalar tsayi ba ba wannan ake so ba a samu matsakaita da su ake malamai ba su kyauta ba sun yi aiki amma yanzu a hannun muke cikin ko sai ga mutiya ya bugi kirji shayi ra'ayi ne kowa ma ya nasa to a wakai kake da ra'ayin da za ka nasa kai madogara ka kake naka ra'ayi su da suka kwankwada daga ayoyi hadisai maganar magabata suke iya fitar da magana mai tsada ta gol kuma karkashin ciro ya kai maka to amma me nesa da irin waɗannan karatu suka yi sa kake ganin da wuri yanzu sai a cire maka kiman malam sai ka daddabu da su dukkan wajaji kuma sai ka yi wajaji to ana kakkaɓe maka shi to ka daina ganin kimarsa kuma abin da zai faɗa ma ba zai daraja a ka to yasa ku sani wanda aka ce malami ne akan Allah ya ce annabi ya ce ka ba shi baiwar da Allah ya masa sai kai ma ka kubuta ka tsira a gurin So saboda haka malamai suka tsare mu da wannan suka ce to haka za a bi da irin wannan dutsen za a yi ya ɗanɗani ba daɗin wannan laifin da horon kamar yadda ya ɗanɗani daɗin saƙo to ya ɗanɗani ba daɗin al'amarin da ƙarshen saƙo yake don samu wato tsarki wurin ubangiji wannan shine sanar da ake bi dangane da wani, dole shine abin da ya shafi karatun wannan hadisi abin da muka yi da Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuban harshe Allah ya yi sai masu tambayar da suke da Thank you.